da haka ne ma za mu ga wata ran kuma za a wa mutum ishara kamar wani malami da ya ƙi yin aure bayan ya ƙi yin aure ana ta ce masa don allah kai aure kai aure ya ƙi ya aure sai ya ran nan ya mafarki ya kwanta bacci sai ya mafarki alƙiyama ta tashi da alƙiyama ta tashi duk wanda yake gurin yana mugun jin kishirwa shi ma kuma a mafarkin yana mugun jin kishirwa aka nuna masa sai ga wasu yara sun taho da kofuna da kuma butoci na ruwa suna bin layi suna sai ka yarinya ta zo sai ta zuba ruwa a kofi sai ta miƙa mutum ya sha a sai ce ta tun daga yara suna ba da ruwa ni ma ta za su bani shikenan sai ga an tsallake shi da yarinya da ta zo ta je ta shiga layi ta je ta nemi ta bashi ruwa sai ce ya naga ana babba mutane ruwa ni kuma ina jin ruwa ni ko ban ga an bani ruwa ba sai aka ce waɗannan yaran da kaga suna bawa waɗannan ruwa iyayensu ne su sun yi aure sun haihu ne shine 'ya'yan suke ba su ruwa kai ko baka ma auren ba balle ka haihu shi aka baka cikin ishirwarka za ka yana farka sai ce don Allah ai mun aure aka ce akara makalla me ya faru ya ce a'a don Allah ai mun aure don Allah ai mun aure ce wallahi mafarki yayi cewa alkiyama ta tashi yana jin kishirwa ga yara suna raba ruwa amma shi sun hana shi to kaga wannan e ishara ce aka yi masa akan wato wannan abin da yake yi cewa wato ko kuma kyamar da yake nunawa ah, aure ya kamata ya gyara